karuwa ta ji mai wa'azi a bakin bata ta ce sai kai ta yi ta tare dan ata ba ta ce a bai babban layi yaushe kai karatun ma da ba za a gama gaskiya wata kuna ka ke tsawon siya maji in siya kanwa wai in kada kuka mun shi ne kika zauna da zama ba yar biyata wallahi na zo har rasa guri nake a gadan sai da wani kuburbude ne na gaban kayan ba haka take ani ba na harka da yan kai da ban ga muke so ai ba ko a soyayya ba ko a rayuwa kuji na so ke kara ke kara min ni kuma wallahi wallahi ba na dari uku dan Allah dan Allah bi taimaka ki ya ta marki su da abinda aka ce za a yi za a yi za ku yi in har za zan samu biyan bukata a kai mada bari barka da wannan yar fitika yawwa sai kai ki ga ko ai wuce mutum eh, zo zo mu in ya so ciki da zama haka rubuta dai Allah ya shak da kai na haka wallahi ban san naka Allah bane ban san Allah ka bane illallah wai kai ne na rubuta na tashi tashi tashi tashi munafukan munafukan munafukar banda munafukar wani jalalati ne jalalati ne ka rubuta tasha a ya ai sata gidan barawo rai ce